بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗauki sarki mai kowa mai komai wanda yake cikin ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗo mu a wannan masallaci mai tara albarka da ke nan kwakungu cikin garin mai mafa da jihar naija a yau 27 ga watan goma sha biyu watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da ɗaya ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a darasinmu na 23 mana jajiberin rufe wannan daura mai albarka a cikin wannan littafi littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabilin rashad za mu tashi a inda malam yake lissafo mana abin da yake shine dai abin da ya zama wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kudurce a zuciyarsa ya kuma imani da shi har abin ya fice da cewar shine aqida ahlus sunna wal jamaa nan akan su suke akan shi kuma aka san su aka san su to bayan da malam ya mana bayani kan abin da ya shafi matsayi na matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi matsayin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala na su tsarkaka ne kuma ya barrantar da su da kuma matsayin da suke a wurin mamanai cewar su iyaye suke ga mamanai shi ne malam yake mana bayani yake cewa wa min sunna as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirhim ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق أصل المسلمين ما لك cewa من السنة yana da cikin karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin da ya karanta da al'umma as-sam'u wa ta'a as-sam'u ji wa ta'atu da kuma bi kinan kaga ya sha banban da ji na an ji an tafi a'a a amsa kuma a bi in an ji a yi aiki da abin da aka ji din isa ya kyara su as wata wa ta'a a ji kuma abin da aka ji din in an ji sai a bi abin da aka ji din malam yake cewa yana cikin karantarwa ta al'ummar musulmi a ji a bi li'a'immatul musulmin ga shugabannin al'umma musulmi wa umara'il mu'minin da kuma sarakunan mummunai barrihim su waɗanda za a buɗin mutanen ƙwarai ne wa fajirhim ko ba mutumin ƙwarai ba ne ko wa fajirin ko ma'azzalimi ne za a bi shi muddin ne sarki muddin shine shugaba malam ya amuru bi ma'asiyatillah muddin ba su umarni da saba ma Allah ba fa yadda fa al'amarin yake la ta'ata li ahadin ba a yi ma biyayya a karantarwa ta musulunci fi ma'asiyatillah akan saba ma Allah subhanahu wa in inda a karantarwa ta musulunci ne babu wannan to haka anan malam yana zayyano mana abin da yake shine aqida ahlus sunna wal jamaa ta abin da ya shafi shugabanci duk wanda aka ce shine shugaba duk wanda aka ce shi ne aka turo muku shi shi ne wakili na shugaba baki ɗaya, ko shi ne shugaban ko kuma shi ne wakili na shugaban to abin da yake wajibi a kaina a kanku a kanmu duka shine a ji a bi a kan abin da ya faɗa mana yake cewa asamu wa ba'atu a ji a bi li a'immatil muslimin ga shugabannin al'ummar musulmi wa umara ilmu'minin da kuma sarakunan mu'mini umara jam'i ne na amir a'imma jam'i ne na imam idan aka ce imam shine jagora shine shugaba akwai imama ta shugabanci akwai imama ta addini akwai imamatu fiddin shugabanci na addini wacce Allah ne mutaqina imama in ja ilaka nasi imaman shine ne yake zayyano abin da ya shafi aqida ahlus sunna wal jamaa shin wannan imam ne na shugabanci shugaba ne na shugabanci ko shugaba ne na malinta abin da yake wajibi akan al'umma shine su ji abin da ya faɗa kuma su bi abin da ya bi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani atiu allaha ku ma Allah cikakkiyar biyayya wa atiu rasula ku ma manzon shi cikakkiyar biyayya wa ulil amri minkum ku bi shugabannin al'amari daga cikin ku sai ba a ce wa ulil amri minkum ba kuna ji da ce ko sai malamai masu bin balagar alqur'ani mai girma suka ce saboda biyayya ga Allah ta'ala cin gashin kanta take biyayya ga manzon sallama cin gashin kanta take amma biyayya ga shugabanni ba cin gashin kanta take ba tana karkashin biyayya ga Allah ne da manzon Allah shi yasa ba a maimaita wa fi ulul amri minkum ba saboda nasu da sharadi sharɗi shi ne za a yi mishi biyayya ne akan abin da bai saba ma Allah ba bai saba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wanda yake na Allah babu sharadi na manzo Allah babu sharadi in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari kullun amma na shugabanni to su nasu da sharadi yasa Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tu fi shay'in in kuka yi jayayya da su a kowanne irin abu fi shay'in shay'in na kira ce ta zo a siyaq na ashart fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi Allah wa rasul kaga sai ga da shi zuwa ga biyayya ta farko ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zalika khairun wa ahsanu ta'wila to kuma idan na faɗa shugabanci al'umma ba ta tsayuwa sai da shugabanci idan aka ce babu shugabanci to komai zai zama ka zube wanda ya fi karfinka da rana idan ne kai kwaci abin da ke hannunka ina ba ta muku yanke wani da kyau zai danne ka ka nemo abubuwan da kake nema kana faɗi tashi ya tare ka ya sa karfin tsiya ya kwace ko kuma samu mutum uku mutum hudu ko su kai mutum tara wa kana fil madinati tisa furadin yusibuna fil ardi wa la yuslihun su zama kawai ta'addanci suke a cikin al'umma to amma kaga idan da shugabanci sai zama mana shugaba shine wanda zai sa ido a kansu shi zai tabbatar da tsaro shi zai tabbatar da komai yana tafiya akan yadda ake bukata wanda yana cikin manya-manyan ayyukansa wanda yake kuma kowa ya sani idan aka ce za a yi rayuwa babu shugabanci to sai ta hafi ya fi muni a kan rayuwar dabbobi da suke a cikin dawa domin kana ganin fa da shugabancin kana ganin shugabancin fa gashi amma duk yadda rayu ake rayuwar tana neman ta yi kankan kan da dabbobi a cikin dawa wa kuma da shugabancin ta ce ba da ka tafa. ya kuke ganin za a yi kun lura da ke ko sai mu zama yake na wata goma ku ce albashin ku ya ce yana hannuna ba mu ya cinye sai yaya kun lura da ke ko sai ku ce to da sassafe da sassafe za ku dira a kofar gidansa kuna dira sai ya ce jirgin nan da kuka ya tashi ya sauke shi a landan ya zauke shi a amurka ya zauke shi ya tafi umara sai yaya ba da yadda kuka iya ba ku da interpol da za ku sa da za a lalubo shi ko ina shiga kun fahimci wannan da ke kusa saboda tsari na shugabanci tsari na shugabanci yasa ya ga ahlus sunna wal jama'a suke kula da shi sosai da sosai suke lissafa cikin aqidun su Muhammad Musa al-Uthaymeen yayi magana sosai da sosai yake cewa al-khilafatu mansibun kabir shugabanci matsayi ne mai girman gaske wa mas'uliyatun azima kuma nauyi ne mai girma wallahi duk wanda ya yana cewa ba shi shugabanci bai san menene cikin shugabanci ba da zai cire hula yana a dora mashi ko a mutu ko ai wallahi bai san mai shugabanci wa hiya tawalli tadbir umuri muslimin shine jibancin lura da al'amuran musulmai da hasu ya kone huwa mas'ulul awwal ta fi zalik ta zai kasance shine mutum na farko da za a tambaya shine mutum na farko da za a tambaya kan abin da shi fa al'amuran al'umma musulmi kashe kenan da aka ce shugabanci ana nufin shugabanci babba da wanda ira ta yi da shi wa hiya fardu kifaya wannan hukunci mai farilla ce ta kifaya ta yan wani ya dauke ma wani farilla ce ta wani ya dauke ma wani ba farilla ce ta kowa da kowa sai ya zama ba kaza ko ta aka sai kowa da kowa ya zama kaza dai ba zai da ba ka san sai hankali lanna umuran nas domin al'amuran mutane la taqum illa biha ba ta tsayewa sai da shugabanci ba ta tsayewa sai da shugabanci isa musulunci ya bai mu shugabanci tsari ya bai shi kulawa malam yake cewa wa min as-sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin ga shugaban al'ummar musulmi sai yi takhsisi ya ci a ilmatul musulmi wa umara'il mu'minin barrihim mutumin ƙwararsu wa fajirihim da mutumin da ba na ƙwarai ba a cikinsu muddin da shi ne shugaba to a ji a bi na abin da ya faɗa malamai amuru bi ma'asiyatillah muddin ba su umarni ba da samu ma Allah fa innahu yadda al'amarin yake la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah babu wani mutum guda da ake min biyayya don saba ma Allah sadaka tsayar musulunci ba a cewa directive ne kawai oga ya ba da umarnin a kashe shi babu wannan babu wannan zai ce sa ya saba ma tsari na musulunci shi ne kawai wannan shi ne ba abin da ba wani ba zai faɗa ma Allah subhanahu ta'ala wannan ba ya ce directive ne babu shi a tsarin musulunci Kullum da ce ko a ce shugaba ne saboda aka ya bada malla a ji a ɗebo giya kwalabe kaza a babu ke dai wanda ya Allah ya hana kenan kawai in ya kada mota shi ya tafi da kanshi shikenan ba ruwanka a ciki ana fata mun fahimci wannan da kyau ba ruwanka a ciki tsari kenan na musulunci ko kuma ga ce a ɗebo mata zai ɗanki da su shi ke dai yana ai ba a juyoyi akan wannan ranka daɗi shi ke nan kawai shi ne ina gara da muku ainihin musulunci ne mutum da zai kafa hujjar da wannan a gaban Allah ba ya ce an ba Allah ta'ala ya nasanta duk littafin musulunci sun nasanta duk abin da yake sabo ne ba a yi biyayya akan shi kuna ji da kyau zan muku tambaya an gumbanci wannan turancin da ne ko bayanin da ne traffic ishara da ake da tsari ya kawo cewar in ta nuna ja kowa ya tsaya in ta nuna kore kowa ya wuce kuna jana da kyau ko me matsayin shi a musulunci yana cikin abin da za a bi ko yana cikin abin da za ki bi yana cikin abin da za a bi to a shi wannan lazimi ne ka bi ka yi shi a matsayin jiran da ka yi kana bi ne na umarnin Allah shi kenan ka huta wannan tsaye minti ɗaya minti bi? sai ka yi da istighfari ba dabara ba ce hanyoyi da aka guda biyu wani wanda ya toyo daga nan nan kawai zai bi wanda ya toyo kuma iyo haka kullum rage ko ya kake ganin wannan tsarin a ba wani halatta ne dole ne a bi so abin da ya yasa nake nuna maka wannan kenan ba wai ka duba ga akwai dan sanda ko ba dan sanda ba eh in dai ka fahimci karatun to ba ka da bukatar ka ce akwai dan sanda ko ba dan sanda baka da bukatar ka ce to ai ka babu kowa lokacin da ishara traffic manuniya ta nuna cewar ka tsaya ka tsaya lokacin ta saki wani watakila wani yana can daga ya fallo a guje ya ga an buɗe mai hanya ya fallo a guje kana ketarwa fat sai ga ya buge ka amma na cewa biya fa idan yau suna cewa to an za a ba da biya misali wannan ba na magana magada ni shi ya riga ya wuce ba yana cewa akwai biya ko ba biya bane amma dai na karrabo mana da abubuwa kusa ne wanda ya ga tasirin shugabanci don in ka duba hanyoyi da suke tafiya haka to duk wanda yake kan wanyo yana ganin fa ba wani da yake tunowa a layinsa kuna ce da kyau ko hakan nan kuma duk wanda ya ga an bude ne hanya za a ga babu wani wanda na ba misali ne guda biyu akan abin da ya shafi traffic da abin da ya shafi hanyoyi wani so ba barkewa ba ce ya ce ai su ma ba su ba Allah bai huce su an dora ta an dora maka ka ba Allah su ma an dora musu su ba Allah an dora maka ka ba Allah ka bi manzon Allah sannan ka bi su yanzu ka hada ka bi Allah ka bi manzon Allah sannan ka bi su shi kenan kana da ladan ka cikakke kullum ne ce ko saboda abin da suka kawo akwai sama Allah ciki babu sama Allah ciki shi kenan to ba batun ta bace mutum ya zo tasa ya wuce ce ya suwa musu ba Allah bai ashar ya wuce duk ba ba ya ce ya bin duk waɗannan wasu dabaru ne wahayi na shida saboda ka al'amarin shugabanci ba karamin al'amari ne mana ce wa min sunna a samu wa ta'a laimatul musulmi shugabanni da ake da su akwai inda yake musulmai ne ba tsarin musulunci suke a kai ba nau kenan daya akwai inda yake ba musulmai ba ne to kaga waɗannan ba ma a yi magana cewa ba tsarin musulunci suke a kai ba mai kenan biyu akwai wanda yake musulmai ne kuma tsarin musulunci suke a kai mai kenan uku to kaga waɗanda suke musulmai ne kuma tsarin musulunci suke a kai kaga wannan ba wani tattaunawa a kansu kuna ji da ke ko waɗanda suke ba a kan tsarin musulunci suke a kai ba kuma ba musulmai ba ne wannan abin da zai nuna maka ya za ka zauna da su Shi ne ya manzo Allah sallallahu ya zauna da su a garin Makka na tsawon shekaru goma sha uku kuna jina da kyau ya yi fito na fito da su ba waɗannan shekaru goma sha uku a Makka su a shugabannin Makka su a sarakunan Makka su ne su Abu Sufyan ne kafin musulunta suke da faɗa aji in su ga dama su ce sun tsaye da dawafi in zai ga dama su ce a ci gaba da shi in zai gada masu ce kana shigo da kaya in zai gada masu ce a shigo da shi ya nan film ya kasance tare da su to wannan ga karanta sira shi zai warware maka duk abin da ya shafi harka ta shugabanci ya za ka tafiya ya za ka mu'amala da wannan ya za ka mu'amala da wannan akan tsarin musulunci ina fata mun gane wannan da kyau kuma sai su kuma shugabanni su sani wannan shi ne abin da musulunci yake karantarwa musulunci yana karantar da mabiyansa kada su fito na fito da shugabanni ana ba ta mun gane wanda da ke ko to sai su kuma su shugabanni su fahimci cewa kar su yi wani abin da zai sa a fito na fito da su a tsari na musulunci babu yajin aiki a tsarin musulunci babu yajin aiki domin yajin aiki wani bangare ne na huruji wani bangare ne na tawaye kuma babu shi a musulunci a bangaren musulunci babu zanga-zanga dai idan shugaba iya abu kai zanga-zanga kamar ka bijire ma abin da yake nan to babu shi a musulunci wanda yake waɗannan abubuwa guda biyu suna cikin manyan-manyan abubuwan da suke tayarwa duk wani shugaba hankali yanzu an ce ai za a shiga yajin aiki yanzu an ce ai an ɓarke da zanga-zanga shi kan shi ya san magabtan shi makiyansa suna amfani da waɗannan damarmakin kuna ji da kyau to amma musulunci ya babu su ne a musulunci baki da zanga-zanga da yajin aiki da don nau'in na bore kamar da muka ambata to haka tun da musulunci ne wannan kuma yayi wannan ne ga shugabanni cewar bai yadda a yi musu zanga-zanga ba bai yadda a yi fito na fito da su ba ai musulunci ya yi musu gata iya gatan da ake bukata ka lura da abin da ya ce fa bar a shugabannin mutumin kwarai wa fajirihim da ma wanda ba na kwarai ba muddin abin da ya umarni a kai ba saban Allah bane abi saboda ne saboda duk biyun da ake mishi ya fi sauki akan ai awa 24 babu shugabanci a ƙasa kuna jina da ko ai awa 24 a ce ƙasa babu shugabanci ya kuke gani ta abin da za a yi da barnar da za a yi sai an yi shekaru 24 ba su mai da ba ina fata mun gane wannan da kyau saboda musulunci yana duba abubuwa sosai ya ce ka ce fajir ne kuma a bishi bishi mafisada ce barna ne misali ma in ma barnan ne rashin bishi kuma shi ma barna ne a cikin biyu an samu barna guda biyu ce ta fi sauki sannan ka karanta a tarihi su waye suke tawaye zai kai nasara kana tarihin musulunci ke gani daga tsari na musulunci tsari ne gamsashen tsari kuma tsari ne iwa shugabannin gata da yake su suka fi kowa bukatar sa rungumi tsari na musulunci cewar kowa yana da yanki ba tsari ne musulunci ba a an yi wata da kai an ce kai yana da damar kai kuka da kuma a kosar da kai a ce da abin da ka gani kai shiru wanne ba zan eh? to an yi wasar da kai to in ba a baka kai magana bai ake so ka yi kuma to wanda sai yake rudan wasu cewar aya ah, akwai ta ta'bir yancin faɗan albarkacin baki ko yancin albarkacin albarkacin faɗar baki sai daga da ana abin nan ana lissafa kuɗaɗe an kawai sai bi shirin mushriki ya ci shirwa babu wani labari sai dai da ake kana da zaman ka bincika kana duk wannan babu shi ba tsari ba ne ina ba ta mun gane wannan da kyau ba tsari na musulunci ba ku duba yanzu da muke bayani yadda ake raba arziki yadda ake da rubutu da aka tsari na musulunci duba haka musulmaniya ta almawardi dubi a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ta shekul islam ibn taymiyyah dubi duk littafai da aka rubuta kan tsari na musulunci dubi da ayoyin qur'ani suke tsari na musulunci Sura ta za a ga kenan a shi wannan karatu yana nuna mana addinin musulunci gata ima shugabanni ta yana yi musu gata ta ya hana yi musu bore ta ya yi musu gata ya hana a yi musu zanga-zanga to kuma sai zamana su wai da wannan yaran suke ji in ba an yi yakin zanga-zanga ba sa jin wani yare in ba shi ba sallar salamatu wal afiya da ka sai a kiyaye sosai da sosai tsarin musulunci tsarin ya kamata gaba ɗaya duniya ta rungume shi ta yi na'am da shi domin tsarin yadda bai yadda abin da wani bai yadda na ƙasa ya rena na sama ba wata wata ko bai yadda na sama ya take na ƙasa ba ina fata mun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaqa eh wai eh na'am ai na bada wasu wannan ko mm. ce kuma yadda ake a nan kasar ba tsarin musulunci ake ba kuma ya ce mu shugabannin azzalumai ne ce ai na bada amsa ka wannan ai na da amsa ta aya ce waɗanda da waɗanda suke ba shugabanni ne ba musulmai ba kuma suke jagorantar mutane sai mu ga manzo Allah yi da su a zaman shi na shekara goma sha uku a makka ya yi fito na fito da su ya fito na fito da su ba har cikin sabon shi wani ke cewa ya rasulullah ashe ba akan gaskiya muke ba ashe ba akan kaza muke ba ashe ba akan kaza muke ba ce ku kyale har da ake hijira aka koma madina Allah ta rage ta alam nan ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala ku kame hannayen ku kuje ku tsaye da sallah ina son ka fahimci wani abu mu fahimci wani abu duk abin da yake zalunci ne bai ɗorewa wannan tarihi ya nuna wannan wannan fa zalunci ko da sunan musulunci ne mutum yake zalunci bai ɗorewa ko gane wani da ce ko saboda haka in ma wani abu bai faru a zamanin ka ba to zai faru a zamanin ƴaƴanka ko jikokinka zalunci bai ɗorewa wannan kuma tarihi ya riga ya tabbatar da wannan Allah ta'ala ya sauke wannan abin da yake nunawa abin da yake haƙƙin wani a kanka ka sauke mishi ka huta haƙƙinka da yake a kan shi ku hada a ranar alkiyama ranar alkiyama ka kama hanya zuwa aljanna sai aka ce dawo ai wani ya zalunce ka ga ƙarin lada yayi ya kama hanya zai tafi aljanna sai a ce dawo ai lokacin da ke shugabanci na shekara kaza mutane kaza mutane kaza sauye su sun mutu baka biya biya ba da tsari na musulunci duk wanda ya mu aka kashe shi ba tare da an san wanda in kisa ba to wajibi ne gwamnati ta biya biya shine domin ita ce alhakin kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ta yi a kanta shi yasa ba a yarda kowa ya rike makami ba kari kenan fa'idar kenan ba ku ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lokacin da su huwaisatu da huwaisa da suka isa haibar aka kashe ɗaya a haibar wanda ke haibar tana karkashin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ne aka rasa wanda ya kisa manzan Allah ne biya biya haibar tana karkashin sa saboda an yi sulhu da su duk abin da suke na noma ya zama na kasan mun noma ta zata al'ummar musulmi da ka an ba su aro abin da suka noma za a raba biyu su da suke da suke noma su dauki rabi mu da muke da kasa mu dauki rabi kullum ke ko sai da haka ba za su taimaka ya kuma komai dai nasu yana karkashin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai aka kashe su mutane guda biyu aka rasa wanda ya kisa bincike ne aka rasa wanda ya kisa fara salma ya biya diya sai suka ce ya biya diya ne domin kwantar da hankali suka ce ya biya diya ne domin yana karkashin kulawarsa shi ne duk unguwa ko gari da aka kashe mutum da aka gwamnati ta iya bincikenta bata gano wanda ya kisan ba to wajibinta ne ta biya diyarsa kun lura da kyau idan yan sanda ne suka yi harbi ko sojoji suka harbi aka rasa aka yanke hukuncin cewar ai kuskure ne to wajibi ne a biya diya kwarai kuwa dole ne a biya diya to a zama sau ɗaya sau biyu to za a ga dole za a ladabtar da da mutane sosai da sosai tunda ka ga gwamnati ta ce ai ta riga ta gara hannunta bangaren yan sanda ta yi mishi budget ga budget a cire a cikin budget din ko bangaren kaza a cire a budget ai ga dole wannan bangare ya ladabtar da waɗanda suka yi wannan ka asara karkashin sa wannan shi ne shi yasa ba a yadda ko ya rike makani ba ina fatan muna jin wannan da kyau shi yasa ba a yadda ke musu dore ba shi yasa ba a yadda ke musu tawaye ba kai kai zanga zanga duk ba a yadda da wannan ba domin suna karuwa da kai kai ma kuma kana karuwa da su ina fatan mun fahimci wannan da kyau abin da kuka ce ba ku yadda ba su kuma suka ce sai an yi an yi jayayya ko ba jayayya ba ta na za a tafi shay'in faruddu mu ila Allah wa rasul ai sai a zo a tsaya a karanta ina ba ta hukunci wannan da ke karfi kadai ba ya magani kuma da abin da zaman lafiya bai ba da shi ba ya ba ta ba da shi ta da hankali ba ba da shi isa tsarin musulunci tsari ne kyakkyawan tsari amintaccen tsari isa ubangiji subhanahu ta'ala yi bayanin in zaka zaɓi shugaba wa zaka zaɓa illa khairu man ista'jarta ala qawiyyil amin babba wanda zaka dauka yi maka aiki ya zama alqawi mai karfi al'amin kuma amintacce in ya zama ga karfi ba aminci fa in ya zama ga aminci ba karfi fa so waɗancan littafai da na karanta na ambata akan tsari na musulunci yana da kyau mutum ya koma zuwa garin su a biya mashi gaban malami قال رحمه الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وردوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق أسى المسلمين ما لك wa ومن waliyar الخلافة duk دا ya samu shugabanci مشوغبانتي samu ما ya واجتمع عليه الناس mutane suka yi ijimai a kan zacewa shi ne shugaba wara bihi suka yarda da shi aw ghalabahum bi bihi ko kuma ya fi karfinsa da takobi ya zare takobi ya ce shi ne shugaba ya rantsar da kanshi a matsayin shugaba tsora ta ya yi nasu kuji kubi na ba ta hutu da ke ko ba shi kenan ba a gaba ba zai magata zai zini su ba ya ce in nera aiki ru'usa kada aina at wahala kitafa wa inni la sahibuha yace wai ne la araddama baina liha yana hudu ba ke yace ya ga ya ga wasu kawuna da sun nuna kuma lokacin girbe su yayi lokacin yayi eh wani shugaba aka tura iraki ya zama shi ne shugaba hajjaj mutanen iraki ne na musamman ne saboda ka sai aka tura musu hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya hau kan mumbari ranar juma'a yana hudu ba ya ce in nuna ra'aru san kada aina at ce lalle na ga abin nan kawuna sun nuna wa hana ke ha kuma lokacin girbe su yayi wayan ne la ha. kuma ne wanda ya cancanci ya girbe su din wai mai lara wai mai la'ar da magana liha ce lalle ina ganin jini yana gudana tsakanin gemu ana an zai mai tana kenan zai fulle ko inda kaga dole mutum ya ce sabo na wa tsana kenan wannan fa ba ne a merin mummuni ya baki daya ba gwamna aka tura shi iraki gwamna ne shi malamai in ana karanta sarakuna da aka yi da kuma rayuwar sabai da tabi'ai a lokacinsu ga abin na faɗa mana fa su anas ibn malik su abdullahi bin umar duk sun yi rayuwa sun ga su abu darda sun yi rayuwa sun ga yadda ake shugabanci fa amma suka ce ga da manzan Allah ya ce haka suka tafi akai shikenan an huta an ghalabahum da sosi ko kuma yafi karfin su da takobi in a yaren yanzu ne ce ko kuma yi juyin mulki kenan ko yace hello ga dole ku yi shiru kenan ko ko da an jira lamarin abaje ce hello Nigeria sai kuma ya ɗauki ya shiga cikin tace yansa shi Allah ji kanshi da gafara wa sunniya amirul mu'minin aka kira da suna amirul mu'minin wajabat ta'atuhu ya zama wajibi a mai biyayya wa harumat mukhalafatu ya zama haramu a saba mishi wal khuruj alai ya zama haramun a fito na fito da shi wa shakka asal muslimin ya zama haramun a raba kai al'ummar musulmi ina ba ta mafi wance wannan da ke ku. shi ne muhammad bin salih al-sini ke cewa hanyoyin kenan da ake zama shugaba hanyoyi ne kamar haka hanya ta farko annasu alaihi min al-khalifatu sabiq halifan da ya gabata ya nassanta cewar wanda zai biyo bayansa wane shi ne wanda zai biyo bayansa kama fi khilafati umar bin khattab kama yadda halifatu umar bin khattab ya kasance fa innaha bi nass min abi bakar abubakar ne ya nassanta cewar in ya rasu umar bin khattab ya zama shine khalifa shikenan an kashe kudi a wannan babu kashe kudi a wannan na biyu ijtima'u ahlil hilli wal aqd haduwar mutanen da suke masu fada a ji wanda yake in sun fada an ji an sallama sawawun kanu mu'ayyanin sun kasance an ayyana su ne da bangaren halifa kamar yadda ya kasance a halifancin usman bin affan domin hukumanta ba umar bin khattab ya kaddama da ahalin shura wanda za su za su naɗa shugaba da zai zo idan shi ya cika saboda wannan mummunan suka da aka yi mashi kun lura da wannan da to kaga wannan shi ma akwai wani tada hankali a ciki wannan shi ne tsari ko dai shugaba mai tafiya ya ce to shi yana ganin a ƙasa wanda ya cancanci ya ci gaba da wannan aikin shi ne wani ba sai an an kashe wajen biliyan saba'in da wani abu na kuɗi ba sai an zazzaga da kuɗi a ƙasa ba ko kuma ya ce ya naɗa mutane da suke matsatsu amintattu yan ƙasa sun aminta da su ya naɗa mutum goma sha biyu su je su fito da mutum guda shine wanda za a ba shugabanci a rantsar da shi ya zama shugaba shi kenan akwai kashe kuɗi a ciki kuɗaɗen da ake kashewa a zaɓuɓɓuka da ake yi kana ganin da ƙasa ake ginawa da tunan huce inda ake yanzu ko na uku ya ce alƙaru wal ghalba ƙarfi ya rinjaya kama fi khilafati abdulmalik bin marwan ya ce waɗannan su ne hanyoyi da ake zama halifanci wani yake cewa muhammad bin usaimin ya kawo maganganu na salim yana cewa a san wa fa'atu alal muslim ji da bi ga dukkan mutumin da yake musulmi fi ma habba wa kare cikin duk abin da ya so ko ya ki ma lam yi umar bi masiya muddin ba umarce shi da saba ma Allah ba sai da umura bi ma'asiya idan aka umarce da saba ma Allah fala sama wala ta'a to nan babu ji ba bi wannan hadisi ne Bukhari da Muslim da ka tsari na musulunci ba karman tsari bane kenan ba wai tsari ne da ake tafiya a rufe ba ko wayar da sa ba shi shugaban da zai jagoranci al'umma an san akan me yake jagorancin ina fata mun gano wannan da kyau misali mun kammala karatun nan sai wasu daga suka fito daga bidda sai suka ce su tafi bidda suna fita gefen titi suka hau mota da suka hau mota yana direba zai da su ina kenan bayan maza sai sai ga gabas sai ni zuwa mai ido sai sai ah, kai bidda fa muka ce za mu je sai ya ce a ah, za mu je nan gidan mai ne mu shawo mai yanzu mu wuce ba shi kenan huta ba kenan kaga shi ya sai ina za a je sun sun sai ina za a je to ga bambanci da mabiya addinin shi'a kenan su mabiya addinin shi'a ga imaman su ma'asumai ne ma'asumi ne su baya laifi a udbillah a to tun da ma'asumi ne sai alhassan bin ali bin abi talib ya sanna ma mu'awiyah bin abi sufyan shugabanci me ya rage anan ba sai abu ba to me yasa ba su ba sun yadda da isma dan hasan din kuwa ko dai abin zazzaba ake yi Allah ta'ala ya sauke saboda wannan shine tsari na shugabanci addu'a tana cikin al'amura masu karfin gaske da in kuma da muke sharhu sunna fodar bin yake cewa inda ya san akwai wata addu'a kwaya daya da zai yi Allah ya karba to da ya san da ta ga shugaba kuna jina kun bai ci magana shi kamar yanzu nan a ce an baka addu'a kwaya daya da in kai ta tabbas Allah ya karbe ta ka roƙi Allah da ita me za ka roƙa eh me ce eh wani ya ce aljanna wani ya ce kuɗi eh sai wannan yake cewa shi zai sanya ta ne ga shugaba Allah ya shirye da shi domin idan ya shiryu to dukkan al'umma ta shiryu dan gaya ya da kuɗi kai ka roka sai Allah ya baka kuɗin kuma wani ya roki fashi eh eh sai a kira shi a hanya <laughs> wanda yake shi ya roki Allah Allah ya gyara shugabanni to sai ƙasa ta gyaru yanzu idan ka ce shugabannin nan Allah ya shirya da su sai a ce an baka kanci eh to wanke yi ta a sojoji a kanka da ubangiji fa wai idan ka ce shugabannin nan Allah ka shirya da su Allah ka zama musu jagora me ka karu da shi me ka cire a aljihun ka bayar ka karu da shi ta bangaren lada da sauran zuciya ka yi ihun ka yi bambamin ka yi cerere ɗin ko kula ka usi ba ko ce ko kula ka usi ba kun lura da ce ko daga Allah ta ya sauki wato inda mutum ya san me a shugabanci wallahi da bai fito yana nema ba wallahi da bai fito yana nema ba da ya san me shugabanci qala rahimahullah wa min as-sunnati hijranu ahli ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة قال رحمه الله ومن السنة ينا تكين أبن المسلم يكرنتر هجران أهل البدع قولة يوم دكتني أن بدعة duk wani wanda ka san tintirin ɗan bid'a ne ka ƙaurace mishi wa mubayanatuhum kuma da nesa da su kada ya kusa da su wa tarkul jidal da barin jayayya War khusumat da barin takaddama fi dini a dini wa tarkul nazar fi kutubil mubtadi'a da kuma barin kallo da karanta littafin yan bid'a wal isra'i ila kalamihim da kuma kin sauraron zantattukan su wa kullu da fi din duk wani abin da kasa an kaza shi a addini bid'atun to wannan bid'a ne wannan fadara din da take nuna da hmm? take mana magana akan shi eh kawai ce ma bidiya don bidiya ko kawai dan waye ce kawai ce ma bidiya da yan bidiya kawai ce na yan bidiya wannan wajibi ne da Allah ta'ala yana cewa la ta tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasula man hada Allah wa rasula duk wanda ya jawo ya yi fito na fito da Allah da manzo Allah akan me zaka so shi akan me zaka ji shi don duk wani wanda ya zo da bid'a to yana nuna abubuwa kamar haka abu na farko dai an annabtar manzo Allah bata cika ba ga abin da ya rage shi yasa ya kawo ko kuma yana ganin Allah bai kawo abu kaza ba a uzbillah kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi yasa al-imam ibn kathir yake cewa wannan ayar ita ce ayar da ta yi da yan bid'a baki ɗinsu. don ta ce ya ayyuhal na amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani la tuqaddimu kada ku wuce gaba kar ku wuce gaban Allah ku wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yata ku bari sai abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce sannan ku bi ana fata mun fahimci wannan da ke ko domin ne Muhammad bin Salih ne yake cewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaurace maka Abdul Malik da abokanan shi guda biyu su uku kenan saboda wani abu da suka yi wannan abu kuma shine in zuwa rahin zuwa yakin tabuka har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya yafe musu yace la kataba Allahu ala nabiyyi wal asar wal ladina tabu fi sa'atin usr hayya cewa ala salatati alladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu ina ba ta mun gane wannan da kyau kaga wannan zai nuna maka ashe bid'a bala'i ce bid'a da ganin ta bala'i ce ce ma in bid'a ake wannan tun daga cikin halari ne ce wai jibu jiranhu ya zama wajibi ya ce mishi fasiki ba fasiki ya zama wajibi ya ce masa wani bayyana ma a nufa da su saboda ne shi abin da ya shafi laifi da ita abin da ya shafi bid'a sun sha bamban abin da yake laifi mai laifin yana cewa don Allah shi ma wallahi ba da san shi yake ba a taimaka mai ya bari ba wanda za ka samu yana shan taba ka ji yana shan ta cewa halakaccen a wuce. ba wanda za ka same shi yana kurɓa giya ko yana zubace ko yana munanan ɗabi'u ka ji yana yin ta har zuciyar shi ya gamsu asali ba za a na ƙoyewa kun da ce ko in zai da dala sai ya tafi wani garin da sunan ya tafi hutu ya tafi shakatawa ba zai yi a garinsu ba saboda laifi ne baya so a gani amma ita bid'a me ita yana ganin addini ke yi to kamar yadda ka san ba za a ce maka ka dakatar da sallar isha ba ka dakatar kai kana ganin ma za ma faɗa saboda me kake nake yin sallar isha addini ce kuma addini ba to haka shi ma da yake bid'a yana ganin addini ce shi yasa hatsarin bid'a ya fi hatsarin laifi shi mai laifi yana ganin laifi ne zai tuba kuma da ke ko yana sa ran Allah ta'ala ya fi mishi Allah ta'ala ya shirye shi ya bari shi ko wani yana ganin ibada yake yi zai iya roƙon Allah Allah ya karfafe shi akan abu kafin da layin bidiya kenan Allah ya raba mu da bidiya kafin sharrin ta kai sharri shi yasa Imam al-Barbahari ya mata kat a cikin sharhu sunna da maganganun magabata kuma yake cewa watar kuljidal da kuma barin jayayya da abin da yake jayayya na ne amfaninsa wal husumat da abin da ya shafi abin da ya shafi takaddama dan da al husumat da addini kusan dumanin su daya takaddama a addini takaddama jayayya akai jayayya akai Allah ta'ala ya hana waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa wajadalu bil batil li yudhibu bil haqq fa akhaftuhum sun yi jayayya bil batil da abin da yake ƙarya don su rufe gaskiya Allah ta'ala ce kuma na danke su Allah ya tsare wa baki da mala yake cewa wa tarkul nafri yana cikin karantarwa ta musulunci kin karanta kutubul mubtadi'a littafai yan bid'a baya cikin karantarwa ta musulunci mutum ya je ya karanta littafai yan bid'a baya ciki ma za a karanta a ciki ina ba ta mabuyanci wannan da ke me ba a karanta a ciki wal isra'i ila kalamihim baya cikin karantarwa ta musulunci mutum ya dinga sauraron maganganunsu baya ciki to amma ɗaya ɗaya ka samu yoyin samari da za ka bude a ciki baka je yana sauraron wani tafsirin dan daidai a ciki ba haka ne ko ba haka bane wai wai yana sauraron jin ya san daidai su akan me ya sa shi ba ya sa shi abinda malamai suka ce abinda Muhammad bin Salih Uthman ya faɗa ku ji abin da ya faɗa yace lakin in kana da gharatu min an-nazar fi kutubihim idan manufa ta duba karanta littafansu ta kasance ma'arifatu bid'atihim sanin bid'arsu ne raddi alaiha domin a mai da martani a kanta fala ba su bi zalik babu nufi akan haka ga kowa da kowa liman kana indahu min al-aqidati sahiha amma ga wanda yake yana da kosasshiyar aqida ingantacciya ma ya tahassan bihi abin da zai zama mashi katanga sai ya ƙoshi da tsaftatacciyar aqida tatacciyar aqida sannan da zai shi ne wannan abin da zai zama miki tsari da katan za ka fahimci ba wa kana qadiran ala rabbi alaihim sannan kuma yana da ikon ya iya mai musu da rabbi din kenan ko da ba shi da iko sai ya kyale bal rubba ma kana wajiba wani lokacin ma yakan zama wajibi haka la'anna raddul bid'a ta wajib don mai da martani ga bid'a wajibi ne kuma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib ina ba ta mafi wannan da kyau amma da yawa za ka samu samari ya karanta maka arba'un hadis da larabci yana dubawa ba zai iya ba yana jan bakin bakin ma jin shi da zai iya karanta maka hadisi na ɗaya zuwa na sha tara in yayi ya kai na ashirin saboda daman ƙanana ne kuma su aka daidai ana yi tun da ya taso iya na yanke yi amma daga hadisi na ashirin da ɗaya abin da ya sama zai ci bai taɓa jinsu ba don shi ma kuma yana karanta za ka same shi yana da jawahir ma'ani a gida wani littafin bidi a tun da ya ana fara shi ma ya same zai je karanta a jawahir ma'ani me zai je yi ina ba ta hukunci wannan da ke ko maganganun tintiran yan a nawa ake ji a wurin mutane wani shi ma yana jin sauraron maganganun su shi ma malaka ma sauraron ka ji ce a kazanta ce baya ciki kuma na san ɗaya ɗaya sauraron da ba su san da su ake ba ba ka san karatun ba kowa ake wani shi mai za ka tsaya ka saurara a ciki ba abin da zai kara wani ya tambayi muhammad bin sirin ya ce zo mu jayayya ya ce a ni na san addini na kai kake mayar ma na kake da shakku a kansa ka wuce sai wani ya tambaye shi yace dan me baka tattauna da shi ba ka jayayya da shi ba ce dan kada ya samun shakku ko yaya a nawa aka tambaye wani ce dan bai baka tsaye da ce dan kada in jami aya ya karya ta ya kafirta so da abin da yasa ban tattauna da shi ba da in tsare mashi ɗan raguwar imanin da yake da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko akwai wani sai da yake da ya rana a waya ya ce malam wai sun sa wata mukabala ne za su yi wata mukabala da su da yan tatsini na ce yaushe ya ce wa'ayyar zuwan sannan na ce wa'ayyar sa ku wai malam to sun biyo ta tambaya za su mishi tun Allah kun ji mutum magana a ce su ne samarin sunna su ne ba a fidda su ne na sunna irin waɗannan abubuwa ne ana wa mutane karatu daban inda hankalin su tafi daban ana ma karatu ne na kai yanzu ya za ka gyara ki da ka kuma shi bane to ya ji zai yi jayayya da dan tafsiri ya kora ranar shubha shikenan ya je ya da shi ya kwarara min shuba ya zai na ta ce to ayya shi yi da ijiyo shi ta shafa ba a ɗora mashi ba shi yasa inda aka san addini kuma ake aiki da addinin a aikace na farko ma ba a shigar da littafin yan bidiya gaba daya kuna ji da ke ko akwai gidan sai da littafai da mun siya wani shagon sai da littafai na ce a ban littafin sofiya sufiya ce ina mamnu mamnu doka ne a shigo da shi doka ce a shigo da shi in kana son shi sai dai a maka oda odar kuma ita ce za a baka takarda ne a rubuce daga jami'a cewar jami'a ta yadda kana aiki ne akan wannan bangaren saboda haka an yadda ka mallaki wannan littafin sai a haka za a ta tura takardar hatta je a shigo da shi don jami'ai in sun gani a nuna masu haka ina ake zama addini kariya in kuma a library ne to akwai irin waɗannan littafan da kullewa ake yi akwai mutumin da yake gaya mana yana karatu ne kan adiyan in ya je wani ɗakin karatu zai shiga kulle shi ake a ciki sai ya gama zai fito kawai don kada wani ma kafar shi ta zane ma shiga dan ba irin ma shi bane akwai littafan akwai wane ne wane ne a ciki amma ba a sa shi ba na kowa da kowa bane saboda ba bajinta bace ka ce wai kana da jawahir ma'ani kana da alimahu kana duk abin da yake naka shine ka tsaya ka karanci tsantsar karatun musulunci tsantsar sunna yadda shi shine naka a matsayin ka na ɗalibin ilimi a matsayin ka na mai da ka koshi da da sunna tukunna sannan abin da ibiyo baya shi kenan amma sunna kana jan da tana jan ka saboda ka bi da kyau mutum zai sa ido kan waɗannan littattafai na yan a bai da kyau mutum ya dinga sauraron su aiwa ne ya faɗa aiwa ne ya ce kaza sau bari a tura mace a karka tura mun shi a waya kazanta ce kuma mutum yana ta nuna yau bai san mai mace ce sunnar ba kun fahimci wannan da zai ko kar ka manta fa duk da shi yanke mai tambaya ba zai ce a'a wannan tambayar sai musu shi kenan su an karantar da su sai a yayin da zai ce kuma ta mahaukata ta abin da ya shafi makafiyai daga ka kiyaye da abin da ake koya maka in ka bi karatu sannu sannu a hankali sai ya kafa ka ta nutse a karatu amma mutum ya sa kafa a ilimi ilimin ko rufe mai kafa bai yi ba fa wai yana so ya tsunduma ruwan kuma ya kawo iya gwiwa ta yaya ba haka ake yi ba Allah Ta ta'ala ya tsorofi ina jin kun fahimci maganar Muhammadu bin Salih ne ya halatta a duba amma su waye ya halatta gare su su duba su duba tafiya bidiya din su karanta tafiya bidiya din ba kowa da kowa bane sai wanda yake da yake da bincike mai zurfi akan wannan bayan ya koyi da tsaftatacciyar aƙida ta musulunci wacce zaka ba shi kariya akan wannan jihar bin safwan wanda karatu zai zo gobe idan Allah ta'ala ya kai mu wanda yake ya ji ya tattauna ne fa da wasu arna na kasar indiya da ya tattauna da su ya tattauna da su ijaye da su ya zo ya zauna ban kwana arba'in a sallah saboda sun sa mai shubuha sun sa mai shakku akan abin da yake da shi wai wannan kwana arba'in yana binciken ubangiji ne shi sa yake da aqidar jahiliya kamar da na faɗa muku wanda yake karatun ta zai zo gobe da izinin Allah madaukakin sarki so da mutum ya hakara kun gara magana ta da ce ko qala rahimahullah wa kullu muhdathatin fi dini bid'a duk wani abin da aka kaga aka sa a cikin addini wannan abin bid'a ne wannan abin bid'a ne ba musulunci bane duk abin da aka kaga aka sa a cikin addinin bid'a ne manzo Allah sallama ya tabbatar da wannan yace man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rajul man duk mace ko namiji yaro ko babba malami ko wanda ba malami ba man ahadasa duk wanda ya kaga fi amrina haza al'amarin nan namu na musulunci ma laysa minhu abinda baya ciki ya sa shi a ciki ko ya kurin sa shi a ciki fa huwa raddun wannan abin sunan shi mayar matsa dan gagan raddun masdar ne asali shi gairar hadisi shine mardud amma saboda masdar ya fi ismul fa'il ya fi ismul fa'il karfi shi sa aka kawo ma da matsayin masdari baki da kenan an bai ma addinin musulunci kariya ta ciki ba a yarda wani abin da yake bakon haure ne ya haure ya shigo Allah ta'ala ce am shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bi Allah ko go suna da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu wani abu na addini da Allah ta'ala bai shar'anta shi ba ina fatan kun gano wannan da ke ko kuna jin abin da nake faɗa man ahadatha fi amrina hadha abin anan mai ce man ahadatha fi amrina hadha bai ke fi amrina in shiru ba sai ne ya ce hadha zanna duk wanda ya kaji wani abu yasa a cikin al'amarin nan namu na addini ma laisa ne wanda baya ciki fa huwa raddu to wannan abu an mai masa kun gane wannan da ke ko sai kai abin mamaki anan shi ne wanda yake cewa shi masanin qur'ani ne wanda yake tutiya akan shi malami ne shi ne zaka ji ya ce to in kun ce haka ai manzo Allah bai hau mota ba ai manzo Allah bai hauke ki ba ai manzo Allah bai hau jirgin sama ba a me manzo Allah ya je aikin haji ko kuma akan me kuke zuwa aikin haji ai Allah ce yi wal khaira wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ai in haka ne in sunna za ku yi shine ku hau al khaira da wakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakai ko jakai. ina kuna ji da ko amma ba ku hau mota ba abin mamaki ba wani ne a kan titi ya faɗi magana da ba za ka ce komai ba ya ce shi masanin ƙur'ani ne me aya ta ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah fa yana halittar abin da ku sani ba yakhluqu fi'li ne mudari fa yana yakhluqu fa yana halitta ne ba ya halitta ba abin da aka ba muku din shi ne a zamanin ku ya khuluqu ma la ta'lamun Allah yana halitta abin da ba ku sani ba yanzu ku abin da kuka sani shine mota mai kaza mai kaza mai kaza da mashin mai kaza shekaru ɗari masu zuwa nan gaba kuma idan Allah ya kallaci duniya za ta ga ba wanda ya san me zai faru gajeren misali shekara ashirin baya wace shekara kenan inda yanzu muna muna abin nan dubu ɗaya da ɗari uku da sha uku 1993 a shekara ta 1993 akwai wani abu mai suna naira ɗari akwai wani abu mai suna ɗari biyu akwai wani mai suna abu ɗari biyar balle a ce akwai guda naira dubu duk babu ina ba ta duk babu waɗannan al'amura ɗin saboda Allah ta'ala ya halicce su ƙadaran za su zo amma ba su bayyana ba to haka abubuwan to amma sai ka ji an tara mutane ana ta yada masa shubha ai manzo Allah bai amfani da bututun magana ba ai manzo Allah kwarjan ne yasa in za ka sunna shine dan da kake sa riga ai kamata in ka sa kwarjan ne a kasa sai ka yafa Allah wa mutane ma dindin ma dindin ana rufe musu ido an hana su su karatu na addini an sani cewa man ahdatha fi amrina haza ala amarin nan namu na addini addini ake magana kun fahimci wannan da ke gaba ta amma manzo Allah bai sa fanka ba ai manzo Allah bai sa ta a masallaci ba to ai in haka ne kuma kun yi bid'a wai fa shi yana nufin idan kuma ce yayi bid'a to kuma kuna bid'a yanzu an yi ɗaya da ɗaya kenan ba wai yana nufin yanzu in kai ka bari shi ya bari fa <laughs> yana da kowa ya tashi ke mata ake matar kana ne, matsalar ita ce inda an ce wanda in sallah a masallacin da yake da fanka ladan shi ya tsoro akan wanda in sallah a masallaci mara fanka ya zama addini ko bai zama ba ya zama addini kuma ka tambaye su a wurin su mai bambancin wanda ya je maulidi da wanda bai je maulidi ba eh akwai bambanci abin da za ga wani maulidin ma na uzbillahi har karkashin teburin da ake karanta abubuwan da ake karantawa ake kawo ruwa a ajiye ko a kawo hatsi a ajiye sai an gama wannan hatsin shi za a ajiye inda mana ta faɗi da shi za a yi shuka kan za a kai aiki ko malam zuwa sunna ne da aka fatattaki abubuwa suka nafa to kuma ina so ku fahimci fa wannan zagaye da ake yi fa shekara goma baya akwai shi babu shi babu shi ba to shi ma <laughs> wannan ba su ma zai jera shekara goma baya babu shi to zan ke wasa nan da shekara gare ga zai ce a zamanin manzo ma yi dan ba su kunya shi manzo Allah kariya wannan ba su komai a wurin su kun da wannan da ke mutumin ba zai iya rantse maka da Allah akan kariya amma ba zai yi rantse maka da wani shehin ko wani malamin sa a kaga ba Ya eh, ka bid'a su maka bid'a cewar wa akwai waji wajiba kamar akwai bid'a wajiba bid'a ta ce wajiba shi ita ma a yi ta kamar hada qur'ani ai ba ta sai na usman ya hada qur'ani ba ai da da bai zo haka ba kaga wannan hada qur'ani ma ai wajibi ne a hada wannan bidiyar ma kaga lissafin ga natijar wannan qadiya ce mantiqiyya kun bai wannan da ce ko to na farko da duk abin da sai na Usman yi iba sunan shi bidiya ba duk abin da sai na Abubakar iba sunan shi bidiya ba kullu da ce ko da abin da sai na Umar iba sunan shi bidiya ba sunna ce da Rasul mai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin saboda akwai sunnar sa sai eh, kenan akwai sunnar halifofinsa waɗanda suke arrashiduna masu shiryawa almahadiyuna wanda suke su shiryayyu ne Sun shirya yi ne kuma suna shiryarwa zaka a hirɗin mutum ma ya ce wa aikin su ma daidai ne ina fatan mun gane wannan to ne suke kasamawa akwai bid'a wajiba akwai bid'a muhassana akwai bid'a kaza akwai bid'a kaza wanda ake aka nakalto cewa ya faɗi wannan magana a zamaninsa malaman zamanin sa ba su kasa guzu ba sai da suka nemi shi da martani duk wannan rabe-raben bidiya fa duk ana yi ne ne don a samu wani abu a saka shi a wurin nan nan daga cikin ƙauyukan nan ne nafa ƙauyukan nan ne nafa wani an kai wannan an kai wannan zagayen maulidin garin ya ce a limamin garin fa ya ce a su yadda suka san maulidi ba san haka ake maulidi ba ga yadda suka sani shi ne a taura a karanta kaza a karanta kaza ma'ana yana ganin bid'a su za ta dara tashi ya ga ce a ya da zana kuma ne ma musu ne za a gane saboda haka nan abubuwa tambaya ɗaya ne wani yana cikin abubuwan da za ka bambance abin da yake addini da ba addini ba a ta'arif na ce da shi menene maulidi in ka lura in an ce babin sallah sai an yi maka mai mecece sallah babin alwala sai an yi mai mecece alwala na gargaɗa ce alwala shine mutum ya watsa ruwa sai an yi bayani sai na ce menene maulidi sai ce bai gane ba in ce eh in ce maulidi menene shi ni yanzu ka ce da ni menene sallar mecece sallar idi zan ma bayani ni ce menene maulidi kuma ya ake yin shi dan ya ringa ce menene sallar idi zan ce na sallar idi gata kuma ga yadda ake yin ta menene maulidi ya ake yin shi kuma ya akwai definition ba dole sai an yi tarihi yayi menene shi din daya na biyu hujjiyatuhu ay shar'iyyat mashru'iyyatuhu tabbato shi a shari'a na uku hukumuhu hukuncin sa wanda ce hukunci shine ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabi ko ya zama makaruhi ko ya zama haramun ko ya zama mubahi menene shi dole ne shi sa ne aka bari yake fa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah ai ba sai kai ne zaka zo kana tambaya ba kafin kai ne zaka tambaya wai ana gafa malam menene ne kuma ya ake yin shi shine dan za a bada maka azumi shi ne abu kaza kuma ga yadda ake yin shi aikin hajji kaza ne kuma ga yadda ake yin shi alhaji a shuru ma'alumat mutum ne ya sa harami tun daga watan muharram yana cikin harami har ashirin da tara ga watan ramadan yana cikin harami sai da ashirin da tara ga watan ramadan in ya cire harami yana da wata nawa kenan tara wai ya yi aikin hajji ba abin da yi duk waɗannan watanni tara da ya zauna ya yana ciki harami ne Don a watanni ake haji su ne ga su ga su da su an yi bayanin sa to ka tambaye shi menene shi kuma ya ake bayani to ka'ida ita ce duk mutane da suka aminta da kai suka amince maka akan ka faɗa musu saƙon Allah to abin da ya fi zama zahiri a wurinka shine ka faɗa musu haƙiƙanin abin da Allah ya aiko manzon shi da shi ina fatan kun gane wannan da ke ko shi ne abin da ya cancanta kada ranar alkiyama mutanen da suka amanta da kai ka gaya musu hakikanin sakon manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama. ranar alkiyama tsohon su tsaye da ke cewa ai ba shi ka gaya mana ba kuma ka san a lokacin mai badal da dunya wa ana bi dallani lil abi raka kiyaye kuma duk waɗannan hayaniya fa da kaje ana yi da kaji ana ta bada kariya ana ta kaza wani ba za ka ji baka taɓa jin an yi maulidin gidansa ba sai dai shi ka je na ta zuwa na wasu wasu ma masu maiko duk inda babu maiko sai duk inda yake dasu ne babu jini a wurin baka jin shi a wurin sai a kiyaye bidiya ta kasu kashi biyu akwai mu mukaffira akwai bid'a mu mukaffira akwai bidiya mai kafirtarwa akwai bidiya da ba ta kafirtarwa kullu lura da ke ko amma da dukkan su ne ce bid'a ce kuma dukkan su balala ce amma sai ka ji wani ya ce ai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya ai Allah ta'ala yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa yuhajjirukum Allahu nafs wannan ya jahilci wane ne ubangiji kullu nafsin za'iqatul maut tana gazgatuwa ne daga dukkan abin da yake makhluk shi kuma Allah ta'ala ghairu makhluk shine al-khaliq akwai kullu kulliya akwai kullu jaz'iyya wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba Allah ta'ala ya tsoki Allah ta'ala ya tsare mana addinin mu wannan lokaci da ake tutiya ake daga bid'a ake son a mai da ita sunna sunna a dusar da ita ake neman ma'amai da ita bid'a kamar yadda makaranta a cikin usulul iman lokacin da mai hatsarin gaske kuma dole ne mutane su tashi a makarantu a masallatai a jami'o'i a kwalejojin ilimi a karantar da mutane hakikanin addini da Allah ta'ala ya aiko manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi wannan shi ne in baka duba fa tarihin wani difa, yana koma ne da bayan shekara ɗari hudu da rasuwar manzon Allah fa kenan duk waɗanda suka yi kafin nan ba su san darajar manzon Allah ba sai su yan bana bakwai ne suka san daren da shi a fi za a yi ana cewa ana gayyatar masoya manzon Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين